This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da jimai ali muka sake shigowa da shirin mu na hantsi bayan labaran duniya za ku ji karashin hirar da abokin aikinmu ibrahim alfa ahmed ya yi da mataimakin shugaban karamar hukumar mafa kan akubar da kungiyar boko haram ke gasa musu Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Litinin cikin yadda Allah sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai sake yin wani zagaye na tattaunawa da takwaran aikinsa na Iran. Mohammed Javad Zarif a ƙasar Switzerland a yayin da suke ci gaba da ganin sun kulle yarjejeniya a kan shirin nukiliyar Iran. Jiya Lahadi, Mr. Kerry da Mr. Zarif suka iske sauran ma'aikatan jakadanci da masana daga ɓangarorin biyu da suka fara yin wani zagaye na shawarwari. Ɓangarorin suna da wa'adin makonni biyu da suka yankarwa kansu domin shata jadawalin yarjejeniyar tabbatar da shirin nukiliyar Iran tana yi ne a saboda dalilai na samun zaman lafiya. jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yawancin abubuwan da suke hana ruwa gudu ga kula yarjejeniya siyasa ce mr john kerry ya ce a fili akwai sabanin ra'ayi amma ya ce yawancin su sabanin siyasa ce mr kerry ya yi wannan furucin ne a wani shirin gidan talabijin na cbs da ake cewa face the nation a yayin da kasar syria ta shiga shekaru biyar da fara yakin basasa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka za ta yi kokarin kulla yarjejeniya da shugaba bashar al-assad na syria domin a magance rikicin da ya kashe dubban mutane a siyasance mr kerry ya yi wannan furucin ne a jiya lahadi a wata hira da gidan talabijin na cbs ya da shi ya ce za su fito fili su bayyana wa shugaba assad cewa akwai niyyar da aka kudurta na ganin an magance rikici a siyasance. Mr. Kerry ya kuma ce ya yi imanin cewa tare da yunkurin ƙawayen Amurka da wasu ƙasashe za a ci gaba da ƙara matsawa shugaba Assad lamba. Sakataren na harkokin wajen Amurka bai bayyana ƙa'idojin yarjejeniyar da ake son kullawa da za ta haɗa da shugaban Siriya ba. To amma ƙoƙarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na shiga tsakani a sasanta tsakanin ƙungiyoyin masu hamayya da gwamnatin Assad a shekara ta 2014 kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi dubban 'yan ƙasar Brazil suka yi ca a titunan biranen ƙasar suna buƙatar a hamɓarar da gwamnatin shugaba Dilma Rousseff a saboda zargin cin hanci da rashawa. Fusatar da 'yan ƙasar suka yi da shugaba Dilma sun kunno kai ne daga zargin cin hanci da rashawa a kamfanin mai na ƙasar Petrobras da lauyoyi suka bayyana. a zaman cin hanci da rashawa mafi girma da aka taɓa gani ko kuma tonawa a ƙasar. Ana zargin cewa an ba da cin hancin akalla dala miliyan 800. Yanzu haka ana yi wa manyan 'yan siyasa da dama bincike. ciki da mukarraban shugaban na kud da kud da tsaffin shugaban kamfanin mai din na petrobras babu wanda aka hukunta tukunna to amma ana zargin mataimaka 22 da sanatoci guda 13 da gwamnoni guda biyu a kan cewa suna da hannu a cikin wannan al'amari ana zargin cewa an ba da cin hanci ne a lokacin da shugaba dilma take kan mukamin shugabar kamfanin ita dai ba a bincikenta baya ga wannan zargi na cin hanci da rashawa shugaba dilma tana kuma fuskantar matsalar hauhawar farashin kayayyaki da kuma kuma tattalin arzikin ƙasar. shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko wanda yake neman taimakon kayayyakin soja daga ƙasashen yammacin duniya domin kawo ƙarshen tawayen da ake yi a ƙasarsa ya isa ƙasar jamus domin yin shawarwari da shugaban ƙasar da kuma manyan wakilan majalisar dokokin ƙasar ba a bayyana dalla-dalla abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai ba to amma tarukan da aka yi da za a yi yau litinin ya biyo bayan kashedin da jamus ta yi a makon jiya cewa kada a kuskura a baiwa ƙasar ukraine taimakon makamai domin daƙile tawayen da ake mata a gabashin ƙasar a ranar alhamis da ta shige ministan harkokin wajen jamus frank walter steiner ya ce wasu jami'an ƙasashen turai sun yi kashedin cewa kada jamus da faransa su kuskura su goyi bayan ƙoƙarin da amurka ke yi na baiwa ukraine taimakon makamai ana sa ran cewa shugaban ƙungiyar ƙasashen turai da za su yi wani taro a birnin brussels a wannan makon za su sake nazarin takunkumin da suka azawa ƙasar rasha a saboda goyon bayan 'yan tawayen ukraine da take yi 'yan sanda a unguwar st louis ta birnin ferguson jihar missouri na amurka sun yi kame dangane da harbin wasu jama'a 'yan sanda guda biyu a makon jiya a lokacin da 'yan garin suke zanga-zanga a harabar ofishin 'yan sanda da sanyin safiyar rana alhamis da ta shige aka harbi 'yan sandan sa'o'i bayan da shugaban 'yan sandan birnin ya yi murabus bayan da wani rahoto da ma'aikatar shari'a ta gabatar ya zargi rundunar 'yan sandan birnin da nunawa bakar fata bambanci an harbi ɗaya ɗan sandan a kafaɗarsa yayin da ɗayan kuma aka harbe shi a fuska wani lawan st louis ya ce shi wanda aka kama mai suna jeffrey williams ɗan shekara ashirin da haihuwa ya faɗa wa hukumomi cewa ya yi harbin ne akan wani mutum da suke rikici da shi amma ba akan 'yan sanda ba. an caji jeffrey da aikata laifuffuka guda shidda anthony janar na amurka eric holder kuma ya ce kama jeffrey da aka yi ya aiko da saƙo balo-balo cewa ba za a taɓa yarda da duk wani aikata tarzoma kan jama'an tsaro ba labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla idan kuna biyar da mu a shirinmu na safe Ibrahim Alfa Ahmed ya yi hira da mataimakin shugaban karamar hukumar MAFA jim kaɗan bayan isassu garin Maiduguri bayan jami'an tsaro sun kwato garin daga hannun kungiyar Boko Haram wanda ya bayyana irin halin kunci da kungiyar ta jefa al'ummar. Mun tashi da safe a nan tun karfe shida za mu je mafa. Mun gagara tafiya mafa tun da safe sai karfe biyar muka shiga mafa. In ka... kilomita nawa ne da? 48 daga nan zuwa mafa. amma tun da safe muka fita ga kwaltan kuma sabon kwalta ne tun da safe ba mu tafi ba sai karfe biyar na yamma in ka yi tafiya kaɗan an yanke kwaltan sun sa bom sai sojoji sun tsaya sun auna sun cire bom ɗin kafin mu wuce in mun yi gaba ma haka ga gagawan mutane sun kashe ba a samu an yi zana'iza ba a hanya sun bushe sun zama kashi kawai a gefen kwalta kafin daga nan mu je mafan haka ne a hanya lokacin da kuka shiga kace kun taras da iyaye da 'yan uwa a nan cikin mafa suna cikin wani mummunan hali wannan halin da kuka gansu ne sa aka yanke shawarar cewa ɗebo su a taho da sunan maiduguri ko kuma a dalilin mai aka taho da su tun da sojoji sun riga sun shiga cikin garin E, ko da muka je mu din ma sun gan mu suna gudu dan yaran ma za su je da uniform irin na soja da mota irin na soja sun je suna korin da barazana sun je suna yi musu da suka gani suka fara gudu muna cewa mu ne mu ne kyar suka tsaya daga suka tsaya suka gane mu ne kam suka fara kuka suka ce to tare za mu koma da ku mu wahalan ya ishe mu akwai wanda yake da shanaye da awaki da kaji bai da ko kaza ya kare akwai wanda yake da garke uku akwai mai garke hudu akwai mai tumaki duk sun bi sun cinye wannan tumakin kullum za su zo gari za a yi yanka za su cire fatan da kafa su binne naman kawai za su ɗauka su tafi da shi a haka suka cinye shanayensu sun kare duk sun talauta mana iyaye shine da suka gan mu suka ce sam sai muko muka gaya sojin sai sojin suka ce a'a mu tafi da su maiduguri muka ɗauka muka kawo su yanzu shine wanda suke nan muke tare da su a cikin camp muke tare da su a cikin kamfin da zama a cikin kamfin mun kai kusan mu dubu hudu da wani abu irin wannan kam kam a cikin maiduguri muna da kam ɗin nan ya kai kusan guda 28 kowanne akwai mutane ba wani local government na borno state wanda babu mutanensa a cikin kam eh ko da muka je suka gan mu kowa yana kuka sun makale mana sun ce a mu za mu bi ku mu tafi mu za mu bi ku mu za mu bi ku sai muka gaya wa shi sojan sojan sai ya ce mana ga mota wanda aka ɗauko kayan da za su aje kayan abincinsu sai suka sauke kayan abincin suka ɗaura iyayenmu a ciki a mota ɗaya sun shiga kusan su biyu da wani abu mota can taya guda ɗaya irin na sojoji babban motan nan mm. muka sa su a ciki muka dawo da su yanzu shine muke tare da su a nan maiduguri to yanzu kamar akwai shirin da ake tun da wuri ya koma hannun hukuma akwai shirin da ake ne na mai da kowa gidansa eh yanzu dai haka cikin mafa za ka iya zuwa in kana tare da sojoji amma har yanzu ba a sake hanyan mutane suka fara tafiya ba hanya a rufe ne amma su jami'an tsaro sukan iya tafiya su je su dawo amma ko da yau an ce mu koma in mun je yanda muke a nan cikin kamfu ɗin in ba a gyara mana garinmu ba ba mu da halin zama a gida ko ina an ƙone ko ina an ƙone ba mu da waje inda za mu je mu zauna shine yanzu muke nan tare ba mu san wani abin nan wani taimako wani wanda gwamnati zai mana a je a gina mana muhalli a yi wani abu in ba haka ba ko yanzu mun koma sai dai kowa ya yi wani dan shingen shi ya zauna ba mu da wajen zama. mataimakin shugaban karamar hukumar mafa hirarsu da ibrahim alfa ahmed kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan in tsallake turakun mai haka rami zaren mu mun warwaro sakar mu mun yunkuro Allah mamallaki na da ne Mourinho, gol. madalla yanzu kuma ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. ƙarfi kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai Da rashin jayi akan bar arha jama'a assalamu alaikum. Naku ne Salihu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Mun kwashi makonni biyar muna tattaunawa kan taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya da yadda za a gyara shi. Yau za ku fara sauraron firar da wakiliyarmu ta yi da bakonmu ambasada bashir yuguda karamin minista na ma'aikatar kudin najeriya shin wai tattalin arzikin kasar ya durkushe kuwa ga firar suna da kuma ma'aikata da mukami Suna na ambasada bashir yuguda minista na kudi a ma'aikatar kudin najeriya to ranka daɗe me ke faruwa ne da tattalin arzikin najeriya mun samu labari cewa najeriya fa ta durƙushe babu kuɗi to ban san abin da ake nufi da babu kuɗi ba kuma an durƙushe inda za a fara gane idan najeriya ba ta da kuɗi kamar yadda wasu abokan hamayya ko kuma waɗanda ba sa bincike abin da ƙasa take ciki suke magana ba mu taɓa wuce watan da za a ce ba mu raba kuɗi ba ga jihohi babu shi saboda haka idan najeriya ce ta durkushe ba kuɗi to ya za a yi kullum in kira kwamishinoni guda 36 a ƙasar nan in ba su kason gwamnati kason nan kashi uku ko kashi hudu akwai kaso na federal gamman gwamnatin tarayya kenan akwai kaso na jiha akwai kaso da muke ba na karamar hukuma local governments kenan sannan akwai kason kuɗi wannan kason kuɗin kuma kusan kashi hudu ne akwai wanda muke samu daga sai da mai ɗin da najeriya take yi akwai wanda muke samu daga hannun kastam saboda kayayyakin da shiga da fita da ake yi da su akwai kudaden da muke samu daga dpr wato wannan dpr ita ce gefen uh, ma'aikatar tatar mai da take kula da kamfanin da ke so tatar mai a ƙasa ita npc tana kula da tatar man da muke saidawa a cikin ƙasa sannan akwai kuɗi da muke samu ta hanyar vat vat shine wannan haraji da ake biya a kan kayayyakin da aka saya ana ɗan ɗora ana ɗora musu haraji to sannan akai akai akwai special allocation da federal government ke bai wa jihohi on excess crude account wato aljihun gwamnati da inda raran mai kuɗin raran mai yake shiga kuɗin raran man nan idan farashi ya wuce kuɗin gangan man da muka sa lokacin da muke kasafin kuɗi to ta nan ne ake samun wannan kuɗi lokacin da muka zo aka cire tallafi na mai kuɗin da muka samu ƙari shine suka zama shuwafi wanda ake gyaran hanyoyi wanda ake biyan yara da suke mana ayyuka akan hanya wanda muke daukan ma'aikata yara da suka gama karatu wanda ake ce ma graduate internship scheme sannan duk inda aka ce ƙasa arzikinta ya durƙushe ba ta da iya biyan albashi sannan ba ta iya biyan bashi da ke kanta ko na cikin gida ko na waje ba za ka ga kamfuna masu karfi ba sun fito daga wata ƙasa sun zo suna kawo jarinsu a ƙasar nan to abin nan uku duka a najeriya ban mu taɓa rashin biyan albashi ba gwamnati a gwamnatin tarayya dai in kika ga ga inda aka ce yau federal ministry of finance wato ma'aikatar kuɗi ba mu biya albashi ba ga wata ma'aikata to ɗayan ko biyu ko dai sun so su yi zure wurin adadin kuɗin da muke basu na albashi kuma yanzu ga abin nan duka a kimanci ake yin shi technology ne ba magana mu ɗauka kuɗi ba cikin ambulan mu baka a'a duk shekara za a ɗauki adadin ma'aikatan da ke nan adadin kuɗin su mu shigar da shi cikin system idan lokaci ya yi a tura muku kuɗin nan watan disamba sai aka samu shugaban ƙasa ya kira ni an ce baka biya albashi ba ce ranka da ne na biya albashi ya ce ga waɗanda suka gaya mani baka biya albashi ba ya faɗi sunayen ma'aikatar na ce ranka da wa'in ɗaya biyu uku hudu about four of them muka ce ranka da wannan abin da ya faru wa'yansunsu sun ɗauki ma'aikata ƙarin ma'aikata ba su sanar da budget office na ma'aikatar ta kuɗi na tarayya ba idan ba su riga suka sanar da mu ba ga damar da aka ba su su dauki wannan ma'aikata mu ko muka sa cikin system sistem mu adadin ma'aikatan su adadin kuɗin da za mu tura musu kenan sannan na biyu watakila su an zauna an yi promotion exams duk wanda aka ƙara ma girma to albashin shi zai ƙaru to su kuɗin da muka aika na albashin nan sai suka fara sai suka so su fara biyan kansu ƙarin da aka yi to sai system din ya ƙi yadda to wannan tsaikon da aka samu shine wasu ba su samu su ba a wannan lokaci sai da muka duba muka gano ga abin da ya faru sannan aka samu aka biya su nema shugaban ƙasa wannan sannan na ɗaya kenan sannan na biyu yanzu a duniya najeriya ita ce ta uku inda ake samun ƙarin jari daga manya-manyan kamfuna suna shigowa ƙasar nan to arzikinmu ya yi ƙasa sa sannan ki duba abin da ke faruwa ba ma ayyukan da mu nan a federal gamba muke yi ba wayanda ayyuka da kuɗi ake yin su ana ganin dai ayyuka na karuwa hanyoyin najeriya jirgin kasa da yau shekara talatin duk wani matashi kasan nan dan shekara talatin bai san jirgin kasa ba sai dai in ya fita jiragen kasan nan sun fara aiki yau kowa ya ga cewa ana kokari duk inda tasha jirgi take a kasan nan a gyara ta da kuɗi ake wannan na zauna a ma'aikatar ayyuka kamun in bar ma'aikatan ayyukan nan sai da muka ƙara ayyuka 32 a ƙasar nan na hanyoyi muka sannan muka mika ma gwamnatin tarayya sannan za a duba cewa shin ƙoƙarin nan da kufarar gaman ke ita ɗai ke yi jihohi na aiki jihohi na aiki abin da muke ba jihohi shawara shine a duba abin da ya zama dole sannan a yi a duba abin da ya yi muhimmanci sannan a yi shi sannan su duba hanyoyi da za su rage ma kansu nauyi bisa ga kudaden da ake samu tun da gangan farashin mai ya yi kasa definitely dole kudin da za su shigo a jihun najeriya ya ragu amma kullum abin da gwamnatin tarayya take ko kuma kullum abin da mai girma shugaban kasa yake yi shine mu tabbata mun faɗaɗa aljihun gwamnati yadda ayyuka da wato ba mai kawai muke jira ba ka mu samu wani abu daga gare shi akwai noma kuma kowa ya san kokarin da ake yi akan aikin noma a ƙasar nan akwai hospitality wato wannan kaɗe-kaɗe da filafilai da ake yi da sauransu akwai kasuwanci na yau da kullum da ake yi babban matsalar da muke samu na wurin faɗaɗa ayyukan masana'antu da sauran shi ne na wuta kuma yau duk abin da aka ce an zauna an maida shi ga hannun 'yan kasuwa to za ki ga ci gaba domin mai da komai na wuta kasan nan ga hannun 'yan kasuwa yadda muka ga ci gaba da muka samu ga harka ta telefon da harka ta jiragen sama insha allahu dan lokaci kaɗan za mu gan shi a hidimar nan ta lantarki a najeriya honorable minister me yasa to in dai har ana da wa'annan kuɗaɗe ana wa'annan ayyuka kamar yadda ka yi bayani a yanzu hmm. sai a ce asusunmu na kota kwana ta dala ta sauka daga inda take har kusan biliyan 30 da wani abu daga biliyan 45 a wato abin da ke faruwa kin san shi wannan kina nufin magana foreign reserve eh, na ƙasa ita ce a asusun ko ta kwanan ranka da shi ne wato an ɗauke shi ne akan matsayin dala sannan a maida shi zuwa nairori saboda hidimar yau da gobe a najeriya so idan kika duba darajar naira zuwa darajar dala ragowan da ya yi shine kike jin ana faɗa kin gane sannan wannan asusun dama ana ajiye shi ne kamar yadda kika ce ko ta kwana shi ke nuna karfin arziki na ƙasa to yau da najeriya ba ta da kuɗin kamar yadda ake cewa mun yi ƙasa warwas da haka nan za ki je ki iska wannan asusun ya zama sunan wani mai waka wai shi wayan to akwai kuɗi suna nan ba a taɓa su ba an aje su ne sai ta kwana sannan akwai saboda ma karfin arzikin na najeriya har aka bude abin da ake kira sovereign wealth fund wanda manya-manyan kasashe na duniya da suka bunƙasa shi ma suna aje wa'annan kuɗi wasu hasatan su aje su gefe ba ma wai magana wannan ana so su kota kwana ba a'a su wannan za a fitar da su a zo ana kasuwanci a zo ana hidima da su cikin ƙasa yau in ana so a yi gyaran wannan abu ko gyaran wannan sannan kuma a san abin da za a aje saboda wa'anda za su taso bayan mu da mu da ku mun yi lokacinmu alhamdulillah amma 'ya'yanmu da jikoki suna nan tafi to duk in babu arzikin ƙasa wannan baya za a iya faru to amma kullum muna jin daɗi kwarai da gaske ku zo kuna mana wannan tambayoyi don muna da ansoshi. To jama'a sabili da karancin lokaci nan za mu tsaya sai mako mai zuwa mu ci gaba. A madadin bakon namu ambasada Bashir Guda da wakiliyarmu Madina Dauda da Ciobahiro Deodone wanda ya shirya mana sauti nisa lograba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Ba za ne min kuɗi Kuka gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3 da minti 23 na asuba sai kuma ra'ayo da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum bai magana kamala za ka gyaran shago a yan gada da abubakar shekau ka ji tsoron Allah kuma ka ji ka ji tsoron ka da Allah wa'annan 'yan gudun hijira kun kashe masu mata kun kashe masu yayaye sun gudu sun ji sun laɓe wani wuri kuma kun bi su gaban kuna ta neman ku tada masu to ku tsoron Allah ku tsoron Allah ku tsoron haɗuwarka da Allah kuma ka tsoron Allah mai magana kamar alaba ku ji sabo hayan gaza dutsen masu yi Salamu alaikum mai magana Ibrahim dan Sara mazaunin garin Accra Ghana. So Shehu a Tahir Jega zaben na a yi adalci kai dai ka ga ɗan Najeriya ne kai mai kishin Najeriya ne don haka ya kamata ka kai abin da za a zubar da jinin 'yan Najeriya kai adalci kai adalci wanda ya ci ka bashi in Buhari ya cika bashi in na Jonathan ya cika bashi banda da huji je ga don muna bai kai mutum ko ina a yi gaskiya haza wasala mai magana Ibrahim dan Sara mazaunin garin Accra Ghana. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. zuwa ga sashen hausa na voice of america to gwamnatin najeriya a dinga mu labarai labarai na gaskiya game da yakin da aiki na boko haram ba labarai na jita-jita ba shin gaskiya ne an kwato garin nan na bama koko ba gaskiya ba ne ma'azin maradi daga akara ghana Assalamu alaikum sashen Hausa na america mai magana shi shugaban rediyo matankari a jihar Najeriya. Mai Amurka majina muku muna yaba muku dangane da damar kuke ba mu bayyana ra'ayoyinmu a kan abubuwan da ke a ƙwarya musamman yana so in bayyana ra'ayi na dangane da mabamman da jami'an tsaron najeriya suka gano a wurin iya sansanin yan gudun hijira allah shi taimaki jami'an na najeriya da duk wani wanda ke taimaka musu dangane da yadda za a murƙushe wa'annan 'yan ta'adda a najeriya na gode mai sauran ku shi turbabar rediyo matankar a ke najeriya wasu salamu da mai magana sun tsara mun hudu haɗe a jihar jigawa ina kira ga al'ummar musulmi da kirista da ke dukkan faɗin najeriya da musulmi gaba da addu'a ta samun zaman lafiya a ƙasar mu najeriya irin waɗannan fitattunu da ke ci gaba da kullum kai a wannan gaba ta a yankin arewacin najeriya Allah ubangiji ya mana maganin sa Allah ubangiji ya mana maganin dukkan wani mutum ko kungiya da ke amfani da sunan musulunci wajen kisan bayan Allah da mutum ya su gani ba Allah ubangiji ya samu da kasan mu lafiya wannan zaɓe da za a yi Allah ubangiji ya a yi lafiya dukkan waɗanda yake yake wannan zaɓe da gunan tari Allah ubangiji ya mana maganin sa na gode mai magana isa ramon odo a da a jihar jigawa To Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai sake yin wani zagaye na tattaunawa da takwarar aikinsa na Iran Mohammed Javad Zarif a ƙasar Switzerland a yayin da suke ci gaba da ganin sun kulle yarjejeniya a kan shirin nukiliyar Iran. Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko wanda yake neman taimakon kayayyakin soja daga ƙasashen yammacin duniya domin kawo ƙarshen tawayen da ake yi a ƙasarsa ya isa ƙasar Jamus domin yin shawarwari da shugabar ƙasar da kuma manyan wakilan majalisar dokokin ƙasar. Ba bayyana dala-dala abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai ba, to amma tarurrukan da za a yi yau Litinin ya biyo bayan kashedin da Jamus sai a makon jiya cewa kada a kuskura a baiwa ƙasar ukraine din taimakon makamai domin daƙile tawayen da ake mata a gabashin ƙasar ana kuma sa ran cewa shugabannin ƙungiyar ƙasashen turai da za su yi wani taro a birnin brussels a wannan makon za su sake nazarin takunkumin da suka azawa ƙasar rasha jiya lahadi dubbayan ƙasar brazil suka yi ca a titunan biranen ƙasar suna buƙatar a hamɓarar da gwamnatin shugaba dilma rousseff a saboda zargin cin hanci da rashawa fasatar da 'yan kasar suka yi da shugaba dilma sun kunno kai ne daga zargin cin hanci da rashawa a kamfanin mai na kasar da lauyoyi suka bayyana a zaman cin hanci da rashawa mafi girma da aka taba gani ko kuma tonawa a ƙasar. To masu saurare nan muka kammala shirye shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi wato garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Arande. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jummai ali da ta taya na gabatar da shirin da malam cd da ya taimaka wajen har hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.